wanda wasu matsalolin yaƙanku ake yi amma ba ku san yaƙanku ake yi kan matsalar ba yanzu na so mu duba matsaloli na abin da ya shafi matasa musamman kan rayuwar matasa a arewacin najeriya wanda makiya in za su yaƙi al'umma ba dole su yi amfani da makami ba akwai hasali ma ko wata matsalar da in an ɗauko ta ana yaƙan ku da ita to haggon ma a ɗauki makami a yaƙe ku da a yaƙe ku da wannan matsalar so mun shi makami an yaƙe ka da shi ƙarƙari dai ka daina numfashi amma wata matsalar in an yaƙe ka da shi to ya mafi mutuwa muni domin mutuwa ana sa ran in ka tahi in dai da imani to ana sa ran rabauta to amma duk mas'alar da za ta zo shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani addu'a da yake yawan yi yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-fitani ma dhahara minha wa ma batan ya Allah ina roƙon ka tsari daga fitina abin da ya bayyana cikin fitinar da abin da ya ɓuya wanda ba ba gane ba ko ya ɓuya mana ba mu shi ba domin akwai fitinar da kana kallanta kai kasan fitina ne akwai wani fitinar kuma da ta ɓuya maka ba za ka gane fitina ba ne sai radda ta gama da kai wadda ita ce halin da ake ciki abin da ya sa na ɗauko misali da matasa wanda su ne ƙashin bayan al'umma kuma wasu ne ake cewa wai manyan gobe to duk wanda kuma yake so ya bata gobanka yana amfani da dama da takanka ne ya bata kurciyanka don gobanka kar kyau to ya kamata mu gane hanyoyin da ake amfani da shi wajen wa wajen yakanmu wanda dama ni magana da ke so yi na farko akwai husnul khalq khalq wato kyawun ɗabi'a ko kuma adab ladba da kuma akan abin da ya shafi a tarbiyya wato tarbiyya kenan da amma mu fara da wannan babu idan muka duba a yau ana amfani da hanyoyi da yawa wajen yaƙanmu a matsayinmu na al'ummar musulmi wanda da tabbaci da Allah ya bamu cikin Kur'ani cewa ba za a fasa ba Allah ya ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta me sai ce yaruddukum an dinikum in istata'u ba za su gushe ba suna yaƙar ku kaga yaƙi yana iya zama hanya da yawa kenan Allah ya ce ba za su gushe suna yin haka ba har sai sun sa kun ridda kun bar addininku ko kuma barin addinin ya zama ta ma'ana ba wai ka ce ka fita daga musulunci ba a sai dan a cire maka zuciyar musulunci a bar gangan jiki na musuluncin shine idan an gama da kai ta fuskan gamawa da zuciyarka shine an cire maka kishin musulunci zai baka da sunan musulunci amma bawa ba musulunci mutane nawa za ka lissafa yau ga sunan musulunci ga komai na sifa na musulunci amma babuwa ba, ba alamun musuluncin a tare da su to kaga ta ma to wannan hanyar ta fi hatsari da ake yaƙan musulunci da shi shine wajen cire ma mutum ruhi na addini sai a bashi da sunan kawai a matsayinsu na cewa wane ismail ne kowa na muhammadu ne kowa ne zakariya ne amma a tsagwaran addini babu shi tare da shi wani ma idan kaga sifarsa yadda aka yaƙe shi aka gama da shi idan ka gan shi in ba din ka hango shi wajen alaula ba ko kuma ana ribibi za a shiga masallaci ba za ka rantsi da Allah cewa ba musulmi ba ne da ni akwai inda in na zo na kan ji tsoron mayin sallama saboda tunani na mutanen kamar ba musulmi ba ne sai ka zo ka wuce sai ka ji mutane suna korafi a ya wani bi masa salama to ni na dauka musulmai ne saboda shigar gaba dayanta bata nuna alaman cewa musulmai bane sai bayan ka wuce ko kuma ka gan shi wata rana ana sallah sai ya gan shi a sahu sai kai mamakin cewa dama wannan musulmi ne to kaga yanzu me aka yi mushi an tsaraita shi an bar shi dawa sunan kawai amma sifar babu tawa babu musulunci ya zama zala yake cewa attaqwa hahuna tsoron Allah a zuci yake amma wai saddi kula amal aiki yakan gaskata tsoron Allah da ke cikin zuciyanka Don tsoron Allah in ta kasaita ta wato ainihin bijiki to sai ta bayyana a sifa cewa kai mai addini ne idan fasikanci da fajirci ya kasaita a cikin zuciyar mutum sai ta fansama ta bayyana cewa a fili ma wato ainihin fasiki ne ko fajiri ne to wannan hanya idan mun duba ta da kyau to sai mu ƙara tunani to ya aka yi ake yaƙan mu ta wannan hanya turawa sun fahimci mazan jiya ba su yi nasara wajen kafa daulolin musulunci ba sai ta hanyar trenantar da matasa sai ta hanyar tarbiyyantar da su akan addini na musulunci sannan suka iya ƙwato kudus sannan suka iya yaƙi yarmouk sannan suka iya yakin ajinat sannan suka iya yaƙi da ake yi a duniya baki ɗaya suka yi fatahu iraq da sauransu to sai suka ce to yanzu fa aiki ya same su don kisa kawai ba zai iya sa a gabayan musulunci ba sai dai a yi mana yaƙi na sunkuru shine matasanmu da muke da su shine a janye tunaninsu daga addinin Allah a cire musu wannan kishi na musulunci kuma ba su yi nasara ba sai ta hanyoyi kamar haka kuma kowace ƙasa da kowace al'umma za a ga da irin abin da ake yakanta da shi yanzu a ga a ƙudus nan masallacin falastin wanda ake cima ƙudus nan ƙasar falastin za a ga mutane ne falastina larabawa fitowa suke suna jihadi da sunan suna so su kwato kudus amma da ka kalli suran mutum za a ga gaba ɗaya ziryan shiga yahudawa ne tare da shi tun daga kan askin har amma ana fafutukar za a kwatowa za a kwato kudus ya allah zai ba ku nasara a kansu bayan kun zama wa irinsu kaje ka duba don matasan da suke wannan fafutukar na kwato kudus za ka je ka tadda matasa ne wasu ga sunan 'yan shekara ƙasa-ƙasa bakwai zuwa ashirin da wani abu da sauransu amma kana kallon mutum za a ga wasunsu galibinsu babu sifata musulunci amma kuma suna su kwatowa kudus irin wannan shigan umar ya kwato ta irin wannan shigan salahuddin al-ayyubi ya kwatota sai ta hanyar dirasa ta tsayawa a san addinin matukunna sai aka waye gari ko matasan sun rabe wasu sai shi ɗaya ribaci zuciyarsu da tsananin kishin addini ba tsananin kishin sanin addinin ba kaga kuma duran da aka waye gari tsananin kishin addini ya fi tsananin sanin addinin to barna yakin faru wasu matasan da dama sai haka yasa suka rincaɓe suka zama 'yan ta'adda da sunan kuma addini sai turawa suka fara amfani da hanyoyi kamar haka hanyar wasanni sai aka kirkiro da wasanni wanda za a rika yi wanda zai ɗauke hankalin matasanmu na farko daga masallatai a sallar jami'i na biyu daga wajen muhadarori da sauraron wa'azuka ko tafsiri ko kuma karatun hadisan manzo Allah wanda da zaran ka zo masallaci in ba in ka kalli gari irin jihar Kano ba don ni tun da nake kallo in malamai na karantarwa har yau ban ga gari jihar kano irin jihar kano da suke ba da haɗin kai kan sauraron malamansu kamar jihar kano ba amma ka ji ka duba duk sauran majalisan malamai na sauran da ba jihar kano ba za ka je ka tadda ina matasan suke sai ka zo ka tadda ba matasan a masallaci da ka leƙa gidan kallo sai ka gansu cike dam habba wajen zama to sai aka yi riba ta wannan hanyar sai aka janye mana su kaga yanzu ba ma ba za su saurare mu ba bare har mu gaya musu addinin bare su sa ina suke suna gidan kallo kaga wannan tanan an ci mu da aka kammala wannan an ja ra'ayin matasan mu sosai har yau an kai matakin da matasanmu sun kasaita sun gawurta da yau han malami zai magana akan kwallo matashi zai zo tiktok ya dauko hoton malamin ya ɗuɗɗura masa ashar saboda ya soki kwallo ya za ka na da wani bidiyo a wayana da wani matashi musulmi da ya ga malam tijjani ahmad tijjani yusuf ya yi magana game da ƙwallon ƙwallo. ya yi wasu kausasan maganganu game da yadda mutane suke nuna soyayyansu zuwa ga 'yan kwallon da su kuma a duniya ba wanda suka tsana irin musulmai washi wannan matashi sai zo yana mayar ma mala ahmad tijjani yusuf martani idan ka je ka bi komen na matasa za ka ga irin zagi da ma ba zai iya furtuwa a baki ba na zagin wannan malaman yanzu ta nan in ka duba ka ga musulmi ne amma a sifa ba yahudi ne ya zama nasu ta nan aka gama da mu aka ja ra'ayin matasan kuma an ja da yawa kuma an gama da su ta kan kwallon nan za a ka da matasanmu ba sa zuwa sallan jami'i ba sa zuwa kwata-kwata wasu ma in ka gansa a masallaci sai an sa a ranar juma'a shi ma ranar juma'a irin wannan hudawa ba sa saurari. sai in sun ji an fara kadika kamata salati dama da ratai da duman saka da ya ji an fara kadika kamata salati sai gansu rududududududu su zo da kyar su samu ruku kaga kenan duk abin da za a faɗa musu ba sa nan a lokacin da ake wannan jawabin ka gaya miya za a yi kishin addini kaga wannan hanya an gama da mu sai suka sake biyo ta hanya ta abin da ya shafi wake-wake sai suka tirenantar da wasu dujal wanda su ma sun gawurta wajen iya harkan wake-wake wasu ana daukan nauyinsu wasu ma ba daukan nauyinsu yake ba suke daukan nauyin kansu amma dai kuma su suke ma aiki ko dai ko direct ko indirect to shi ma mawaka yanzu sai aka zaka ware gari su ma kowane yaro yana so ya zama mawaki sai ya zama na an watsa waƙoƙinsu a duniya har ma mawaƙi zai zo malamai su masa nasiha ya ce wai ai dan ya isa ne malamai za su masa nasiha za su yi magana a kansu inda bai isa ba kuma da sakon shi bai zuwa da malamai ba za su damu da wannan maganan ba kuma abin mamaki a samu wa'inda za su fito suna goya masa baya suna kare shi Wani fahira ne nake gani na shi yana ce ana cewa ya zaka me zaka faɗa game da abin da malamai suka faɗa game da waƙar da kai wanda ya yada duniya sai ce to isa ce ta sa aka yi haka idan da bai isa ba kuma sakon shi baya zuwa ba za ya magana ba to dama shi ɗanci ai ya fi alheri gudu ya fi mashiga jama'a alkhairi za ka yi so dubu jama'a su yi da shi amma sharrifa yanzu a ga watsa shi a duniya yanzu kaga a nan sai aka ja matasanmu da yawa aka gama da su kaga ta nan harkan waƙoƙi an gama da matasanmu kuma an ɗiba na ɗiba an cire musu kishin addininsu an cire musu son malamansu an haramta musu sauraron malamansu